Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaya zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da lol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta sadarwar intanet da lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da safiyar talata yau sha 16 ga watan Yulin shekara ta biyu da goma sha tara, suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula ba makanan labarai. To sarfilu 'yan majalisar dokokin tarayya Amurka kudu da shugaba Donald Trump ya caccaka sun kira taron manema labarai suka mai da martani. ana tuhumar wasu jami'an kare kan iyakan amurka 62 da wasu ma'aikata takwas da zargin wallafa kalaman batanci da wariyar launin fata kasar iran ta yi barazanar farfado da shirinta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin yarjejeniyar shekarar 2015 To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sarkin wato sarkin Goza ya koma garinsa bayan kwashe shekaru biyar yana gudun hijira sakamakon mamaye da 'yan Boko Haram suka yi wa Goza. To ko ya artabu tsakanin sarkin da shugaban Boko Haram ta kasance? ya same ni bai same ni a matsayin ni sarki ba yana tambayan ina ne a ni ban san ban ga inda sarki yayi ba so yayi making statement to mu dai mun kama goza kuma in Allah ya yarda za mu kama shi za mu yi shi yankan rago not knowing cewa ni ne sarki To sai a kasance da mu domin jin cikakken labarin. Haka kuma za a ji cewa dubin wato dubun wasu 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ya cika a jihar Nasarawan Najeriya. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan mun wayi gwani lafiya ga labarin duniya mai karantawa Daular Salim. 'yan majalisun dokokin amurka guda hudu na jam'iyyar democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tur da caccakar su da shugaba donald trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma ta baka ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata a kan zababbun 'yan majalisun wakilai guda hudu waɗanda dukkansu mata ne kuma 'yan tsirarin jinsi a cewar ilham umar 'yar jam'iyyar democrat daga jihar minnesota wacce aka haifa a kasar somalia kuma ta zama 'yar kasar amurka ta kuma kara da cewa wannan ajandar masu ra'ayin fifita jinsin farar fata ne a ƙasa. Trump ya sake wallafa wasu kalaman adawa a shafinsa na Twitter inda ya ce dukkanin 'yan majalisu hudu su koma kasashensu da rikici da talauci ya musu katutu duk kuwa da cewa ukun cikinsu 'yan asalin amurka ne biyu daga cikin matan wato umar da talib sun kasance musulman farko a majalisar dokokin amurka kuma sun yi kira da a tsige shugaba trump a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar amurka 62 da wasu ma'aikata takwas da zargin wallafa kalaman batanci da wariyar launin fata da suka yi wa bakin haure a tsakiyar nahiyar amurka waɗanda ake zargin ana kiran su da jami'an sintirin iyaka masu tsare 'yanci rani a shafin facebook An shigar da wannan kara a farkon wannan watan ne bayan wasu hotunan bakin haure da aka fitar sannan aka bi su da kalaman batanci. Wanda ya hada da mutuwar wannan ɗan ƙasar El Sabado da ɗiyarsa 'yar shekaru biyu da suka mutu cikin ruwa. Furucin da mutane ke wallafawa a shafinsu na zumunta akan bakin haure yana nuna wariyar launin fata sannan kuma cin zarafi ne don haka dole mu ɗauka mataki a kai a cewar mataimakin kwamishina matu klein na hukumar shige da ficen amurka kasar iran ta yi barazanar farfado da shirinta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin ta rattaba hannu a yarjejeniyar shekarar 2015 da manyan kasashen duniya shida idan kasashen turai da amurka ba su son su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu mu ma za mu rage daukar namu nauyin mu kuma mai da yanayin zuwa yadda yake shekaru hudu da suka gabata Abin da kamfanin dillancin labaran kasar iran na irna ya rawaito mai magana da yawun cibiyar shirin nukiliyar iran ya faɗi kenan ya ƙara da cewa wannan matakin bai wuce ka'ida ba dalilin haka shine a samu damar gwada hanyar diplomasiyya saboda 'yan ɗayan bangaren su koma hayyacinsu su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta tanaji cewa iran ta rage inganta sinadarin uranium a madadin samun sassaucin takunkumi da za ta yi daga amurka da sauran kasashe biyar da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar irin su birtaniya da china da faransa da jamus da kuma rasha shugaba trump ya kira yarjejeniyar mugun aiki sannan ya janye amurka daga ciki tun bara. sannan ya kuma sake kakaba ma iran takunkumi labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kasar Turkiyya jiya Litinin ta yi hidimar zagayowar ranar da aka yi yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba yayin da sakamakon yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba ke daɗa zurfafa bambance-bambancen siyasa a ƙasar. Baya ga haddasa tsamin dangantaka da yammacin duniya. Shugaban Recep Tayyip Erdogan ya halarci hidimomi a Ankara babban birnin kasar a matsayin hidimar zagayowar ranar yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2019. Ya ziyarci hedikwatan sojojin kasar inda aka yi jina-jina a yayin yunkurin juyin mulkin. da yamma kuma erdogan ya yi jawabi ga gangamin dubban mutane a filin jirgin saman ataturk da ke istanbul ya ce a ranar 15 ga watan yulin bara masu yunkurin juyin mulkin sun so su jefa kasar turkiya cikin matukar duhu amma sun gaza allah ya wargaza aniyarsu a jiya litinin ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokaradiyyar congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar ebola a lardin arewacin kivu da ke gabashin kasar ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙun yin barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta ebola jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a goma wani birni da ke da sama da mutane miliyan biyu wanda ya yi iyaka da ƙasar rwanda hukumomi sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin mai martaba sarkin goza Muhammad Shehu Timta ya kuma masarautarsa a karan farko tun bayan da kungiyar Boko Haram ta kwace ikon garin shekaru biyar da suka gabata. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya haɗo mana. a jiya ne mai alfarma sarkin goza alhaji muhammadu idris timta ya koma masarautarsa da ke garin gozan bayan kwashe shekaru biyar da ya a garin maiduguri sakamakon mamayen garin da yayan kungiyar boko haram suka yi tun a ranar sha hudu ga watan agustan hudu ne da yayan kungiyar boko haram suka karbe ragamar shugabancin garin na goza wanda kuma ya kasance gari na farko da yayan kungiyar boko haram din suka amshe kafin daga bisani jami'an sojan najeriya sake kwatowa jihar borno ita ce jihar ta fuskanci mummunan hare-haren yayan kungiyar boko haram wanda har ma aka yi kirarin cewa ba sun kwace ma shugabancin kananan hukumomi 21 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar jihar burundi na masarautun yanka ne guda takwas wanda wancan lokacin yayan kungiyar boko haram din suka mamaye masarautun dikwa da bama da askira da uba da kuma goza wato biyar cikin guda takwas din wadda dukkanin sarakunan suka dawo cikin birnin maiduguri da zama sai daga bisani sannu a hankali kuma zamun zaman lafiya da ake yi a waɗannan yankuna masarautar askira da na uba su koma garuruwansu sai kuma sarkin naguza alhaji muhammadu idrisa timta da aka yi bikin komawar nasa a jiya wanda har ma ya kira ga 'ya'yan kungiyar boko haram din da su aje makamansu su zo a zauna da su ina kira ga su 'yan boko haram ma akan cewa su soke bindigan su su zo a yi sulhu da su su ma su koma cikin mutane akwai operation safe corridor wanda sun yi mana seminar sun yi sensitizing mutane sun yi abubuwa da dama wasu daga ciki 'yan gozan da aka samu an kawo su gida an karbe su ko mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar kadafur ya da jaddada kudurin gwamnati ne na irin ayyukan da za su yi wa masarautar gozon kamar haka mai martaba ina so in jaddada maka akan cewa gwamnatin borno tana da niyan yin ayyuka infrastructures a goza ishu din makarantu asibiti insha allah za a zo a ci gaba da yi da wankan ya signifying akan cewa presence din authority ya zama yanzu fully on ground a goza daga bisani dai sarkin na goza alhaji muhammad idris tuntan ya ba da labarin irin yadda ya tsallaka da baya a ranar 14 ga watan agustan 2014 idan zan ba ku labarin yadda ni na fita bayan shi shugaban boko haram ya zo ya same ni a nan a gida lokacin kuma allah ya sa babu wani dan goza wanda ya bi shi ya zo ni kuma ya same ni bai same ni a matsayin ni sarki ba na fita ina exercise na badminton a can ya zo ya sami yana tambayan ina ne sarki ni ban san ban ga inda sarki yayi ba so ya yi making statement to mu dai mun kama goza kuma in Allah ya yarda za mu kama shi za mu mishi yankan rago not knowing cewa ni ne sarki to daga wancan lokacin kenan sai na fita ta baki ni ma na je dutse a dutsen nan zaka samu waje kamar wannan daki koko wanda zai kwantini mutane 100 ko ana ruwa ruwa ba zai same su ba to a can muka je muka buya kafin na muka taka 54 km a cikin dare muka yi escaping goza muka fita haruna dauda muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To Allah shi kyauta Allah kuma kara tsarewa a gaida Haruna Dauda. To daga jihar Borno sai kuma jihar Nasara inda dubun wasu 'yan fashi da makami masu garkuwa da mutane ta cika kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Dubun wasu masu garkuwa da mutane da 'yan fashi ya cika bayan hukumar tsaron al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta ƙara kaimi wajen zakulo ɓata gari da ke cutar al'umma. Batun yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa dai ba wani sabon labari ba ne a sassa daban-daban na Najeriya. Amma a wannan karo dai dubun wasu ya cika inda ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa bayan sun yi garkuwa da wani mutum aka biya kuɗin fansa waɗansu mutane sun fanshi wanda aka yi garkuwa da shi ɗin ba tare da basu ko sisin kobo ba. Mun kidnap mutum. Wannan mutane kawai sun zo sun sa ni wai mu je kawai shi na just follow them. na bi da muka shiga na wurin da mutum da an ja kama shi ba same shi ba to za juya shi na ga yaro an kama su wai wanda an ja kama shi din in ya dawo ya biya kudin wannan mutumin nan nawa aka baka mu inda suka kama mutum ma sun aje mu ko sun wuce da mutum sun tafi ko an ba su an ci an ba da dubu da dubu ma ko idan mu ma mu gansu ma wallahi ba mu gansu ba sa inda sun wuce sun tafi da yaron ma ko ina sun tafi ba mu sani ba ban waye su wana ba amma ɗayan yaron da na ci dama yana zuwa gidan babana don babana yana jinya so yana zuwa from da ne na san shi. Shi ma wani da aka kama ake zarginsa da aikata fashi da makami da yin garkuwa da mutane ya yi bayanin yadda suke aikata mummunan aikin nasu. Ni dai ban sani ba na je gona ina dawowa. sai aboki wannan sai ya kira ya ce wani abokinsa ya kira shi in ji in raka shi wajen sai muka je bayan gidaje waɗannan magariba ya yi mun isa wajen sai na ga mutane sun fito wancan isa ya ce min na ce masa ina za ne suka ce ai za sata ne wannan sai ya dauke mutum hudu sai muka tafi wasu 'yan fashi da masu garkuwa da mutane kenan kwamandan rundunar tsaron al'umma ta civil defense a jihar nasarawa muhammad gida da fari ya ce za su ci gaba da kwazo har sai sun tsabtace jihar daga hannun bata gari to mun kama wasu mabarnata ne daga cikin sakon masu garkuwa da mutane abun bakin ciki sun yi garkuwa da moses har sun karbi kudinsa mr moses can a akiri wurin azara a awai local government kuma sun gaya mana cewa su ne suka matsa ma awai local government da kiyana suka hana su zaman lafiya to a cikin wannan kungiyar mun samu biyu daga ciki yanzu muna neman sauran sannan akwai na ukunsu shi mai yin walda ne to mun samu labari ingantacce cewa shi yake zuwa yana ɓaɓɓallewa duk wani safe wanda ake ajiye kuɗi kuma da shi aka ɓalle safe ɗin da ke cikin ministry of land da shi aka ɓalle wanda ke cikin agist nagis da shi aka balle na sauran gidajen mai irin su turaki gamji da sauransu sannan akwai yan fashin da muka kama su bayan sun yi fashin light hotel a kwanga har sun kwashe wasu daga cikin kayayyakin domin kama su dai mun gano laptop guda uku sun yanzu suna nan anan tare da mu ko a makonni biyu da suka wuce ma rundunar ta civil defense ta yi nasarar shafke yan fashi talatin da uku da suka addabi jihar ta nasarawa zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To a gaida Zainab Babaji har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Kasancewar rashin karancin lokaci idan aka biyo mu a shirin mana hantsi za a ji cewa. To kasan shi dai Sheikh Ibrahim El Zazzaki an riga an mashi shari'a. har alkalin ya ce to saboda korafe-korafen da gwamnatin tarayya ta yi ba za a ce ya koma zaria ya zauna ba gwamnati ta gina mashi gida akwai kuma kuɗaɗe da alkalin ya yanke akan dole a biya shi tun sannan ba a sake shi ba kuma ba a ma gina mashi gidan ba gwamnatin tarayya kuma ba ta ɗaukaka ƙara ba wannan me yake nufi a shari'a gwamnati ta yi ƙasa landan ga shari'a dama tana da wannan iko e ba ta da shi saboda abin da ya kamata ta yi gwamnati ta yi biyayya ne ga abin da kotu ta tsayar to sai a biyo mu a shirin mana hantsi domin jin cikakken rahoton yanzu dai ga shirin mana gaba tsaka mai wuya da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa kwari a ƙara musu yawa ga matasan nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC barka ku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya. Ni kafin bari na waƙi diddiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin uku da 330. A lokacin ana iyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da bakwai ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan dari da sittin da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa. Za an gara maka misali, Egypt tana da mutane jimila miliyan tamanin amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a kasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina waziri To kamar da Hassan Maina kai ne faɗa wannan murya ta Adamu Maina Waziri ce tsohon ministan harkokin 'yan sanda na Najeriya inda yake nuna irin kalubalen da ke fuskantar Najeriya a kokarinta na samar da sha'anin tsaro mai inganci abin da ya sa wasu jihohi ma suka fara neman a kyale su suka fa nasu rundunonin 'yan sanda masu cin gashin kansu daban da na 'yan sandan gwamnatin tarayya. To amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne. Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya. Ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga 'yan najeriya to maganan a rika kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha ga 'yan sandan watakila ƙaramar hukuma misali sunan 'yan sanda ne amma aikin da za su yi daki daki daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a kasar nan kuma kowa yana kuka da shi mun gadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a najeriya da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari a kara musu yawa ga matasan mu suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa sa'an nan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta najeriya ba wai wani dabo ba ne saboda haka madadin kirkiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gononi dama amfani da su don biyan bukatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan najeriya a yi kokari a cashe a ɗauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda a gaishe ka Hassan da wannan ra'ayi To yau a gaban muhawarar da shi Hassan din ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos da kuma tsohon hafsan mayakan jiragen sama Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa muhawarar kusan gabaki ɗayansa za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan al'amari musamman da ya shafi 'yan sanda na farko dai akwai zargin cewa an fi kula da sojoji fiye da 'yan sanda zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da 'yan sanda suke yi sannan kuma akwai zargi na uku na cewa 'yan sanda sun fi kwanda ciwo su zauna a ƙarƙashin mulkin farin hula da su zauna a ƙarƙashin mulkin soja to daga kan zargin na ƙarshe za mu suma da shi a zuwa ahmed tijjani gamawa a ba amince da wannan ba <clears throat> dalili ko in ka duba ba wani shugaban ƙasa da zai zo ya wasa da aikin ɗan sanda in ka duba yau a najeriya nan ba ƙauyen da za ka je ba ka samu ɗan sanda ba kuma kamar yadda ka faɗi cewa wayannan kayan aiki da kayan yaƙi da sauransu da ake ba sojojin najeriya da su air force da navy da kuma army a cewa 'yan sanda ba su samu wannan ba ina tabbatar muka cewa mai bi shugabannin su 'yan sanda ba su nemo wa'annan abubuwa ba ko kuma in aka ba su sun sace kamar yadda shi babban yana of police abubakar safi faɗa saboda wa'annan abubuwa fa ka duba duk daga sace-sace ne a kulliyomin dukkan wa'annan abubuwa akan shugabanci ne in ya zama to kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da yancinku to fa kun tsira in kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaki kun samu ba to haka za ku tafi a tambele jama'anku mutanenku men ɗinku wato 'yan ku su ninka kwana a mota wasu su kwana a daji da a titi yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin ba a maiduguri abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ka ɗauki 'yan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa ka kai shi wurin yaƙi ka ajiye shi a maiduguri ya yi wata shida baka ba shi allowance ɗinsa ba yana kwana a cikin mota yana kwana a titi har ta kai haƙurinsu ya ƙare har suka fita suna harbe-harbe suna suna zanga-zanga a kan titi to kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske eh, wanda yake ba ka taba samun wannan eh, a cikin sojoji ba headquarter yan sandan Najeriya ta ce ba zanga zanga su yi ba wasu sun je ne su bincika mai fada alfa wasu je su yi su nemi karin bayani ne wannan wato wanda ne magana ce ta siyasa ba za su faɗi gaskiya ba <laughs> domin in su faɗi gaskiya kamar suna suna challenging kansu kenan to shi abin da ke faruwa eh, bindigogin da aka saya ka ba sojoji wannan daidai ne domin in babu da sojoji masu karfi wani kasa zai iya zuwa kura shiga ya kama shugaban kasar eh, mai tafi da shi da sojoji su kubin eh, da aka ba su wannan ya isa amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aikin sosai eh to amma alhaji abubakar tsaf ina son kaɗan bayani cewar akwai korafi da masu lura da sha'anin tsaro a najeriya suke cewar kamar tsakaninku da sojoji akwai ɗan kallon kallo hakan nan gaskiya ne eh wato da ba abin ya da dadewa ne ga san kafin first school eh, 1966 lokacin muna eh, karkashin turawa albashin da eh, 'yan sanda suke karba ya fi na sojoji amma da sojoji suka karba mulki sai suka yi ba suka kara abin nan da allowances nasu kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce kurege domin su suke mulki har Eh, eh, lokacin da buka samu civilian rukuma mm. to ya kamata 'yan sanda ma ya kamata a basu eh, su nasu mm. ya kamata sojoji ma su sani su aikinsu su jifanin kasa 'yan sanda kuma aikinsu su kare mutane su enforcing law and order amma in aka yadda yan eh, soja ya zo ya kama ɗan sanda a titi na dukansa kakai mural ba zai dropping to abin da ba mu so kenan kowa yana da aikinsa yi aikinsa dukan muna aiki don ƙasar nan ne ba wai muna aiki domin kanmu ba. Eh, to kuma da misali wani lokacin kuna ganin kamar ku ne manya ku soji a kan 'yan sanda me yake kawo ka ne har ayi ta ma wani lokacin ka ji an ce soji sa ban sauransu. <laughs> Yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rahoton cewa 'yan sanda da soji a jihar Yobe sun yi ɗauki ba daɗi tsakanin su kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwa wurare daban-daban a Najeriya me yake kawo ka ne. To wayannan abubuwa duk da suke faruwa ba daidai ba ne dole ne ne su mutunta juna kamar yadda shi babban yana ya faɗa duka ana aiki a ƙasa ne domin a tafi tare a tsira tare. eh to amma in na dawo kanka alhaji abakar tsaf akwai wani babban dan sanda a najeriya da na nake magana da shi a keɓance yake gaya min cewar shi a matsayinsa na dan sanda baya taba aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a najeriya yake bani misali da cewar sojoji ba kasafai suke son su inganta aikin dan sanda ba sun fi damuwa da yan uwan sojoji ko da kuwa sun bar aikin sojan ne amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne har ma ake ba da misalin cewar kamar a lokacin gwamnatin shehu shagari akwai kayayyakin fada da aiki da aka siya wa 'yan sanda amma sojin sau kwace yi mu biyana kan wannan rakar dai yau abin da faru da da so ba lokacin yaki lokacin yaki da so ba da from war din nan an so kan police action police za ka fara tura su a ciki lokacin shi na police da sojan yana da kyau suna aiki tare bayan da aka yi wannan ya gama muka sun samu eh, eh, gwamnati da farin hula lokacin eh, shugaban gari ya sa jana rai aka ba shi kwangila ya sai kayakin aiki ya kama a sanda da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci a su fesa ruwa in akwai demonstration mm. to daya a cikin ɗan sanda ba zai kira sunansa ba domin dan uh, uh, uh, discipline still there shi ya je ya ce ana amin sojoji kuma amin yan sanda wata rana za su karba abin nan mulki a wajen soji za su hana sojoji talafar ɗaya daga cikin sojoji ke da cikin ɗan sanda ɗan sanda ɗan cikin ɗan sanda amma ba zan kira su ba shi ne aka zo kwace duka kayan nan da motocin nan motocin da sojoji suka kwace ma ba su a farin shi sai da kawai ɗauki motoci a jirgin a sai itace a kama matansu shi kenan mm, mm. da a ce lokacin muna da kudin din nan yanzu da mun je da nisa gaskiya ne mm. wani kila ma da duk irin waɗannan rigimar da suke faruwa a najeriya da ba sai an tura sojojin ba sosai sosai to ya kuma da ka jefa kun kwace musu motocin su <laughs> ya kuma da bisa ya gane yan sanda alhamdulillah wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in yan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa sun yi ritaya sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya a cewa ba su kula da aikin dan sanda ba ban yadda da wannan ba a dalili ko shine a kulliyomin abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na janaral ya naɗa hannuwansa ya kawo nan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar muhammadu buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai rikon amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya ɗauki kowa ɗaya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin a to ina zuwa ya kuma wanda zu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya su hmm. zaka yi wani bayanin abin da aka a yan sanda to bana shakka cewa kwararren sojan sama irin shi ahmed tijani gama haɗin zai kasa iya amsa wannan tambayar saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar kuma bayanta ta za mu taɓa zancen zargin da aka daɗe ana wasu 'yan sanda na cewa cin hanci da rashawa ya musu katutu da wannan dai kamar da muka ce sai shirin makon gobe insha Allah yanzu kam a madadin su baki namu abubakar sab da ahmed tijjani baba gamawa da kuma shi musamman wakilin namu da ya shirin muhawara na hassan maina kaina ne ne ali mustapha sakwata na washington dc muke fatan mun baku kalau sai an jima. labaran a takaice shine 'yan majalisun dokokin amurka guda hudu na jam'iyyar democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tir da caccakar su da shugaba donald trump ya yi ta kafar da zumunta a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakan amurka 62 da wasu ma'aikata takwas da zargin wallafa kalaman batanci To madalla a gaishe sheki. To masu raro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni da a cikin wani sabon shirin. Za kuma ma ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabatar adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salma ta na gabatar da shirin da kuma Ciba Dodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy Cook. nisar fil hashin kuma nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique, le monde